لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأزهره الله وأزهره الله عليه أرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني الله العليم الخبير نعم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات كذبات وأبكارا الله أكبر شو وانا اتشي سورة التحريم wacce ake kira surar haramtawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa kansa shan zuma ko ya haramta wata matarsa akwai maganganu dai na malamai a kai shi yasa aka kira ta da wannan suna hayace ce ko sura ce ta madina wanda ita ce ƙarshen surar madina a jerin surorin madina wajen goma sha uku tun daga suratul hadidi har zuwa nan ya kasance surori na madina da surorin madina dama hukunce-hukunci ne ba wai suna magana akan aƙida ba ne sai ɗan abin da ba a rasa ba sai dai mai hukuncin kaza mai hukuncin kaza mai hukuncin kaza mai hukuncin masala kaza abinda surorin madina suke karantarwa kenan duk surar da za ka ji allah ta'ala ya ce ya aihuwan lazina amanu to nan sura a madina aka saukar da ita amma ya aihuwan nasu to wannan a makka aka saukar da ita kowanne dai sai dan abin da ba a rasa ba za ka samu wata ran mai ya da zina amanin kuma aya a cikinta amma kuma sura ce ta madina ko kuma ya yi da zina amanin sura ce ta maka za ka samu wani jifa-jifa akan samu wani amma galibi dai wannan shine abin da ke sa ake bambancewa surar maka da surar madina nan kafin mu sake samun surar madina ya ko sai mun je sufurci bayyana hmm, lamikun da zina kafaru wasu kila ban ya tsaya na yi wani dogon tunani a kai ba daga nan kuma sai ah, sotin nasari ko sai kuma ƙula'udu biyar falki da ƙula'udu biyar bin nasi mai yawa a samu wata amma dai waɗannan ne su ne a yanzu na hararo ah, saboda haka kura ce ta madina shi sa ta kunshi hukunce-hukunce na rantsuwa ne hukunci na abin da ya shafi ah, rikici tsakanin miji da mata na abin da ya samu ya shafi yadda mutum zai gudanar da tarbiyya da yadda zai tarbiyyantar da yadda zai ciyar ya tufasar da iyalansa sau daga sura ce mai aya goma sha biyu kamar wacce ma ta gabata su dalaki ta goma sha biyu ne su ne guda biyu da ke gani masu irin waɗannan ayoyi suna ashirar aya sannan kuma surar tana da dangantaka da surata ta gabata kamar yadda kuka sani surat ta gabata dai ta ba da hankali da ƙarfi ne a yadda hukunce-hukunce na saki yake da hukunce-hukuncen idda da kasuwar idda inda sha'anin reno da sha'anin ciyarwa abin ta kunsa kenan sai kuma abin da ya shafi wa'azi don kada muminai su koma su yi irin abin da kafirai na da suka yi su ma su jawo allah ya musu azaba da kuntatawa irin wacce yewa kafiran baya duk wannan ma akwai irin wannan da akwai maganar amma da sigar wani lokacin abin da ya shafi dai aure abin da ya shafi mata ah, saboda haka za mu ɗauka wannan sura ci gaba ce daga inda surar ta gabata surat dalaki wato ta tsaya Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhallari na amanu ko kuma ya ayyuhan nabi ko kamar yadda wacin ta fara da ya ayyuhan nabi ita ma wannan da ya ayyuhan nabi ya kai annabi wato da da shirin sunan annabi ta fara da girmama ya aihuwan na biyu da shi ta fara kuma dalilin da aka saukata wannan aya har zuwa wal mala'ikatu ba da zalika shi shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kullum al'adarsa shine bayan sallar la'asar yakan shiga gidajen matansa ko kowace shiga ta tana jin warin wani abu da ake kira a magafi da magafi a bakinsa shi ma ana yin zuma da shi itace ne wanda ya kasance mai zaƙi ne amma da sulkin da sulkin zaƙi a ciki mai ɗaci ne da sulkin zaƙi ko mai zaƙi ne da sulkin ɗaci a cikinsa bishiya ce asalinta ta ah, afirka ce amma kuma ta yi yawa yanzu a sa'udiyya eh, shahar za mu binciko gaya muku fa'idarta ita wannan bishiyar tana da fa'ida da turanci an ce da ita bachelor sai kun wannan sunanta na larabci din shine ah, ne ofata ah, ofata kama an jirkita ne daga sunan larabci eh, shin ko shan abin da yake so saboda haka sai ya yi zarginsa ta hanyar tausasawa ya aihuwan nabi ya kai wannan annabi lima ga gafurin saboda haka allah ya gafarta maka eh, wani abin da ya khilafin aula ne da bai kamata ya yi wannan din ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama allah ta'ala ya gafarta mana zunubansa Ko waɗanne iri ne inda zai yi da manyan da ƙananan ballanta na ma bai taɓa yi ba wannan kuma dan ya ci gaba da tsarkake shi ya ci gaba da zama ma'asuminsa saboda haka ɗan wannan kawai fa shi ne irin laifin da annabawa suka irin ɗan wannan kawai dan saboda ka haranta wa kanka abin da Allah ya halitta ma wannan ai wani abu ne da ake kiransa war'u war'i ne ma wannan yaban mutane ake akan wannan wane wari'i ne ko wane zahiri sau me zuhudu zuhudu shine dukkan wani abu da Allah ta'ala ya haramta ya zama ta ka haramta kan gaba ɗaya abin kuma da ya halatta maka wani ma ya kasance ka haramta kanta hmm? Allah ta'ala ba ya halatta maka ka ci abinci da rana ko amma sai ka haramta a kanka kai kace kai azumi za ba ya halatta maka ba kai kai kai kai yi bacci da dare har shi baka wannan dama waje an laila ba waje an nana makon su bata mun sanya baccin ku ya zama hutu kuma ya tsara da akwai homo wanda ya kasance wannan na rana ne wanda kawai zai zaburar da kai kai ta aiki kai ta aiki wannan homo din aikinsa in ya kare in dare yi. sai kuma na bacci ya zo wanda kuma shi kuma ya kashe ma jiki abincinka wanda bai narke ba kuma uh, uwar hanji ta samu faraga ta samu dama kana bacci ita kuma tana ta dandaka abinci tana tafsa abinci tana rarraba shi hanta ta samu aiki tun da bacci kake duka ba su hutu duk Allah ne ya yi wannan to amma idan ka ce ba zan bacci ba ba za a kira ka abidi ba sai in ka kasance ba ka yin bacci da dare kana yawan sallah da rana kana yawan azumi to in ba haka ba in salloli ne biyar in azumi ne ai duk kowa ma yana yi amma ba za a kira mutum don yana yin wannan a ce abidi ba ne sai in ya kasance lalle lalle yana tsananta wa kansa a wayansu ayyuka na nafilfili wanda ba Allah ne ya kasance ya wajabta mar ba to sannan zai zama abidi to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ta'ala ya ce a tun da yamin da sigar samsam ba zai kara ba to saboda kamar wato ya rantse kenan Shi ne Allah ta'ala ce to har mutu harima Allah wala tabtigi mararta azawasu wallahi gafurur rahim saboda ka Allah ya gafarta maka tun ba a je ko ina ba eh, dan wannan khilaful aula din Allah ya gafarta maka wannan ne ake cewa sai abrar sayyi'atul muqarrabina abinda al-abrar wato suka yi Allah ta'ala ya ba su lada ya yarda da su ya ba su aljanna ya yi musu abubuwa na ladaddaki masu yawa al'abaratu idan almukarrabi ne suka yi wannan su kuma sai allah ta'ala ya kama su da laifi ya kuma hukunta su don saboda ai kusancinsa kusancinsu da allah bai kamata ya kasance su wannan ba da annabi sallallahu alaihi kusancinsa da allah ai ya san wannan ɗin ka haramta halas ya san ba daidai ba ne allah ya hana amma kuma mukusantansa waɗanda suke ba mukusanta ba waɗannan kuma allah ta'ala su bai matsanta musu ba to saboda to ta nan ne Allah ta'ala ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda kana tafiya da da matarka an tambaye ka ka ce yar uwata ce nufin ka ai musulma ce ai mumina ce mumini kuma dan uwan mumini ne mumini dan uwan mumini ne ko in ka faɗa haka ai kaga shi kenan ko to ballantana ma ɓace ma za a yi matar in akwai doka mutuƙar cewar ka ce wannan mata 'yar uwarka ce to shi kenan za a bar ku amma in ba 'yar uwarka ce ba za a kwace ta wannan ita ce dokar na marudu a zamanin annabi ibrahim alaihissalam saboda da ya zo da matarsa sara tana da tsananin kyau kwarai da gaske lamaru da ya yi niyyar zai kwace ta shi kuma annabi ibrahim ya san dokarsa saboda haka ce ai yar uwata ce wannan ce ta saka din dai bai karbe ta ba sai kuma ya yi niyyar zalunci duk da hakan dai ya karbe ta amma kuma hannunsa yana bushewa dole dai ya tsada dai ya batta har ma ya yi mata kyauta ta mai hidima ita ce hajar war annabi isma'il wanda shine kaka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ai shi annabi ibrahim a gurinsa saba wa allah ya duk da haka shi yasa idan an zo wajen ceto an gurin gurinsa an ce yi ceto ya ce a ina aini na na taɓa yin ƙarya na ce da matata kanwata na sassare gumaka na ce babban su ne a tambaye shi wannan kuma hikima ce ta yaƙi annabi musa allah ta'ala ya gafara ta masa gafara fagafarala inda kuma gafuwar rai da ya kashe baki da baki fice a bisa kuskure ce wannan aikin shaidan ne allah ina roƙon ka gafarta mu allah ce an gafarta maka to amma da ka ce a'a ni ai yanzu abin ya fi ƙarfi na na taɓa kashewa mutum ta ya zan zai zai yi mutuntanci allah annabi adama ba ya ya ci ita ciya ce shi ma ba zai zai iya cikin kowa ba a wannan zogin eh, don saboda bai kamata a ce ah, mai gudunmawar gobara ije da me ake cewa ije da gunu ne ko da me to ba zai je gudun margo eh, mai gunu a gindi ba zai je <laughs> gudun margo bara ba haka haka ne abin duk su in abun nan ƙanana ne ba su kamata idan da mutane ne haka sam lada ma allah zai ba su to irin misalan suna nan da yawa a cikin sa sannan sai Allah kuma ya to shi kenan ka rantse ba za ka sha zuma ba to ga hukunci gare ka daga ma dimma al'ummarka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi abu ne don saboda a shar'anta wa'insu abubuwa wa'anda suka shafi hukunce hukunci wannan sallah ya rasulullahi shin ƙarawa aka yi ko ragewa aka yi ko mantawa shi babu ɗaya ba na mantuwa walakin unasi li'ushariya na kan manta ne don saboda ya zama shari'a ya zama idan wani daga cikin al'umma ta yi irin wannan toga hukuncin inda ban yi bakwa shikenan ba wanda yake authority wanda in ya yi wani abu wanda Allah ta'ala zai dauki wannan in zama doka to shine na kan yi irin wannan wannan ma ya zama wani alheri ne da mafita da irin wata tsaka mai wuya da ma'aurata su kan shiga kadafar Allah tahillata aymanikum Allah ta'ala ya farlanta halaccin wato rantsuwar taku Eh, duk wanda ya rantse akan ba zai kaza ba kun wannan abin halal ne to ga abin da zai yi wannan abin ya koma halal dinsa wannan rantsuwar ba ta bata shi ba Allah ta'ala ya farlanta muku ya shir'anta muku abinda za ku halatta abinda kuka haranta a kanku abin da za ku halatta rantsuwarku wallahu maulaku allah ubangiji ne mai taimakonku mujibincin lamarinku huwal alimul hakim shi ne mai yawan sani da dukkan abin da bayansa suke aikatawa kuma ya san abin kowane irin abu ya san inda yake ya kuma san menene yake yi ya san abin da yake cikin zukatan mutane ma da abin da suke riyawa ya alamu ka'inatul a'yun ma tukufi sudur har abubuwan da mutum yakan kibuta da idansa shi Allah ya san me yake nufi in yi magana da idansa wato ya san abin da ake body language da abin da kiraga suka ɓoye duk ya sani alhakimu wanda ya kasance duk abin da yake yi da hikima yake yi da dalili da hujja yake yi alimul hakim wannan shine al'alimul hakim al'alimul hakim wato na ƙarshe wanda ya hangowa ta babu alimul hakim sai a bakara sai a asotin yusuf sai ana amma duk sai dai azizul hakim aziz ko kuma kuma hakimul aliyu amma ba alimul hakim ba azizul hakim hakimul aliyu to su suke da yawa ka zali قال rabu na huhuwar hakimul aliyu in ka san wa'annan ka huta kasan babu inda zan samu hakimul alim sai a surat alimul hakim sai a surat yusuf sai a surat hari sai a surat bakara subhanaka rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alim hakim shikenan da ma bakara babu wani باللي تاشي to yaya aka yi me ya faru har annabi sallallahu alaihi wasallam har yi rantsuwar kuma har Allah subhanahu wata'ala ya zarge shi zargi mai taushi na girmamawa na ƙauna na soyayya limatu harrim kamar irin yadda a suratul tauba lima hmm, azin talafin afallahu anka lima azin lahu Allah ta'ala ya yi ma afuwa lima azin lahu sai da aka fara gabatarwa da afuwar tukunna abinda bai yi wa kowane annabi ba sai shi yake yi wa wannan lima azin lahu don me yi musu izini alhalin ƙarya suke yi yakin ne ba sa son zuwa amma su kawo ma uzuri ka yadda to shi ma wannan da tausasawa aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam lima azin talahu hatta ya tamin laka lan yusadaqu wa al kazibin sai ka san masu gaskiya tukuna ka san masu ƙarya a cikin su wa yuzu asarran nabiyyu tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye ila ba'ad azwaji hadiza ya ɓoye wani zance ga wasu daga cikin matansa falama na ba'ad bihi yayin da ta falama na ba'ad bihi yayin da ta bayyana ita wacce ya gaya mata maganar tsakanin ita da shi sirri lokacin da da ta bayyana wannan sirrin ta gaya wa 'yar uwarta wato ya gaya wa na na hafsa ne cewa saboda haka na daina shan zuma a ɗakin zainab binti jihash kuma ba shi ne sai sai ta ta ƙara da yawa kuka sun da kunan kuma ma har yanzu mahaifinki da mahaifin na na aisha su ne halifofina za su zama halifofina bayan namu bayan bayan wafatina halifofina ne wannan fa ke gaya wa wannan <laughs> to shi kenan to sai ya kasance falamma na ba'at bishi sai ta gaya wa 'yar uwarta wannan sirri don su haɗe yi su yi munna tun da ita ma ai an sako mahaifinta a falalar wa azaharahu Allah alaihi kuma Allah ta'ala ya bayyana masa abin da suka faɗa hafsa fadda ka gaya mata wannan magana ka za ka zan nan fa ta fa gaya wa na na ashiya ta ji abin da ta gaya mata ta gaya mata ka ta gaya mata ta gaya mata ta Allah ya gaya masa annabi kenan dan ba baya sa wani abu wanda ya kasance zai bata marai rai baya son wanda zai bata wa annabi sallallahu alaihi wasallam rai baya so ya kamata waɗanda ya kasance suke kyama ko nuna adawa a fili ga wayansu wayanda suka nuna ƙauna ga annabi sallallahu alaihi wasallama su kuka da kansu ba su san ƙarshen abin nan ba Allah subhanahu ta'ala yana kishi da wannan annabi nasa baya kishi da kowa kamar yadda yake kishi da shi haka nan baya kaunar kowa kamar yadda yake kaunarsa yana gudun duk wani abu wanda ya kasance zai sami shi fiye da yadda yake gudun abinda zai samu wani na rashin jin daɗi wani annabi ko wani mursali ko wani mala'ika saboda ka arrafa ba a ga wa'arar an ba ya gaya mata ce to kuma ke da muka yi magana ta sirri daga ni sai ke ka je kuma ki gaya wa nana aisha ki ce da ita kaza da kaza cewa na haramta zuma kuma sannan babanki da da wannan zai zai zama halifa wannan kawai ya gaya mata banda ta sauran maganganun da suka yi wato ya faɗi wani bai ibar wani bai faɗa ba wannan ma na ba'a yayin da ya ba ta labari ƙarar man an ba aka haza waye baka wa wannan labari ita na jin ko na na aisha ce na niyar lahul alimul khabir allahu al'alimu mai yawan sani alhabir wanda ya kasance masani mai basira duk abin da yake faruwa a sammai da ƙasai shi ya gaya mini in ta tuba ilallah ya faƙa da sagar ƙulubu kuma allah ta'ala ya ce da waɗannan mata guda biyu na na aisha da na hafsa in kun tuba in kun tuba daga wannan rudi na sa annabi sallallahu alaihi har ya haramta zuma da kuma bayyana sirrinsa da kuka yi in kun tuba to Allah ta'ala zai karɓi tubarku in ba ku tuba ba ga abin da duk kuka fi can yana tafi shine zai sake ku gaba ɗaya auro waɗansu waɗanda suka fi ku Allah shi ne yake yin halitta zai samu waɗanda suka fi ku ma ninki ɗari ne shi ne mai halittar shi ne mai mutanen shi ne mai sawa shi ne mai hanawa shi ne mai iko akan kowane irin abu don saboda kulubu kuma zukatanku ba a ce kalbai kuma ba eh, ba a ce kalba kuma ba eh, ulubu kuma zukatanku hmm. kamar da yawa zukata sagar sun karkata zuwa abin da zai bata wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun karkata zuwa abin da zai kasance ya sarayar da girman annabi sallallahu alaihi wasallama da darajarsa abin da ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ana so ne ya kasance a girmama shi a kuma kare mutuncinsa abin da ya kamar amma ku sai kasance kun karkata ga kishiyar wannan ɗin kuna so ku toza shi kuna so ku ɓata masa rai da haka Allah shi ma ya fishi Allah subhanahu wata'ala da wannan saboda haka shi da kansa yanzu yake yin hukunci shi annabi sallallahu alaihi ko ne sai dai annabi ya masa ko amsa ce sai dai Allah ta'ala ya bada amsa amsar ya ce kul kul kul kul kawai ka ce ka ce kullahu to wa in tazahara alaihi ko wa in tazahara ko tazahara bitta shadidi wata kafi idan ya kasance kuka haɗa kai kuka haɗa ƙarfi akan cewa ku yi taron dangi ga annabi sallallahu alaihi wasallama don saboda ku bakanta masa don saboda ku tozarta shi don saboda ku sarayar da mutuncinsa ka ina Allah huwa maula da farko dai ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba gaya wa wani annabi ba in kuka ce za ku ci gaba da wannan ba za ku tuba ba fa ina maula to Allah ubangiji da kansa wanda ya halicci kowa da komai ya halicce ku ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallama zai zama shine mataimakinsa abin da ya kasance na girmamawa na karramawa tun da ba ku shi zai yi a maimakon naku ba shi ba ma wa jibrilu mala'ika jibirilu shi ma zai zama mutumincin lamarinsa mataimakinsa ci gaba da kare shi da taimaka masa a dukkan abin da zai cuce shi ko wanda zai cuce shi taimaka masa a kansa wa salihul haka hakanan dukkanin muminai wa 'yan da suka kasance salihai kamar sai na umar kamar sai na umar a wannan zamani dama su mataimakansu ne ansaru ne kamar yadda ansaru na annabi isa su yuna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya aulazi ne amini kunu ansara lillahi ba ba ya ba da kuma da ku zama ansar ma taimakon allah da taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam to duk wani mumuni a duniya wato ya zama mataimakin annabi ne sallallahu alaihi da kokarin cewa duk wata naƙasa da wata tursasawa da ake kokari da wani zai masa su kare shi duk wata masifa da bala'i da kunci da zai shiga su taimaka masa kuma su girmama shi kowace irin girmamawa in dai ba su ce shi ne ni ba mm. eh, duk abin da haka da in dai ba za ka ce ba za ka faɗi wata siffa wacce Allah ne kaɗai yake ɓanta da wannan siffar ba kuma wacce siffar ma da su tarayya da annaba a ciki ba kamar yadda Allah yake ra'ufu shi ma annabi ra'ufu ne kamar yadda Allah yake rahimu shi ma annabi rahimu ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina me rahim ra'ufun to saboda haka wa'annan sunaye ne ne guda biyu Allah ta'ala yi kuma ba za ka iya bambance kamar yadda Hassan babban mawakin manzo sallallahu alaihi wasallam wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fazul arshi muhammadun wa muhammadu madda ɗaya ce Allah ta'ala Muhammad manzon sallallahu alaihi wasallam Muhammad kawai dai bambanta kai aka saka wau kawai Muhammad wanda aka yaba arshi kenan Muhammad wanda aka fi yawan yaba to saboda haka wannan hadisi ne idan an ce wai meye ne meye hadisi meye sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abinda wani ya aikata a gaban manzon Allah ya shiru bai ce komai ba abinda wani ya aikata aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya tabbatar da shi wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ah, sunanin aqawali wa sunanin afa'ali akwai sunnoni na magana na maganganu na annabi eh, annabi ya ce kaza ya ce kaza akwai sunnoni na aiki annabi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a masu wallafar hadisai akwai waɗanda wannan ɓangaren suka ɗauka kawai kamar abdulrazak eh, wanda wanda suka wallafa ta fannin guda biyu musannaf ibn abi sheba da abdulrazak Eh, za ta gaya maka sunan al'akawal wal afa'al akan haka suka wato sunnar magana da aiki sai su jero maka sunnoni na abin da ya faɗa to kun to yaya ya aikata waɗannan sai kun ce to ga yadda kuma ya aikata kamar yadda mai kanzul umar shi ma wanda ya tattara dukkanin hadisan manzon sallallahu alaihi wasallama shi ma ibi wannan minwali ibi wannan hanyar ah, saboda haka abinda mawaƙan annabi suka faɗa duk wannan yana daga sunnarsa don da sun faɗa a gabansa ya tabbatar da haka abin hakanan yaban da suka yi masa ya tabbatar da su akan wannan yaban shi ma wannan sunna ne don ku saboda a gabansa suka yi a gabansa kuma sannan ya abin kamar yadda suka sani a sunna akwai abin da ya kasance mustahabi ne akwai abin da ya kasance wajibi ne akwai abin da ya kasance makaroshi ne akwai abin da ya kasance ja'izi ne akwai da ya kasance haramu ne to haka na ma wannan ke kuma waka kyakkyawarta abu ne mai kyau mummunanta abu ne mummuna saboda haka Allah subhanahu wataala dan kar ka dauka dukkan waƙoƙin ne sunna ya saukar da sura ta sufutu shu'ara'i yake ice wa shu'ara'u ya taba ahmul gawo eh, mawaka gaba galibin mawaka ya taba ahmul gawo eh, mutanen banza ne kawai ba na kirki ba su ne suke bin su Allah tara nan fi kullu wadin shi baka gani duk inda kalma ta zo su faɗa yadda suka dama su kutsa halal haram su kutsa wa'annan da ma la faru suna faɗar abin da ba su ba daga cin ma mawakan amma ilallabi na amma sai wanda suka yi imani wa salihati suka aikata aiki nagari kyakkyawa wa ka firar sannan suka yi zikiri da yawa saboda in ka yi zikiri kaɗan kai munafiki wantasaru ba duma zubi kuma sannan suka ɗauki fansa bayan an zalunce su suka ɗauki fansa bayan an zalunci Allah ko manzansa suka mai da martani kamar irin yadda sahabai suka yi suka mai da martani annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani ya yi masa zambo shikenan kuma mawaƙa na annabi sallallahu alaihi wasallama suka ba shi suka ba da martani annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta jininsa duk inda a gan shi a kamar kansa baya ba wai ko a mace ko a'a kan yake so kawai hmm. buje don uwan ko kuma abdullahi bin Eh, wanda Allah ta lai kawo kisassa a ƙarshen surar tauba a ƙarshen surar tauba to ya ji haka saboda haka ya rasa inda zai sa kansa ya fita daga cin garuruwa ita fi daji yana wannan kogon dutse yau gobe yana wancan dai yana gudu wai don kar a kafin kuma sannan kuma musulmi karuwa suke saboda ka ga kai a gaskiya ɓoye-ɓoyen nan ba ba zai ba kawai ya fito fili tunda annabin nan dai mai rahama ne kuma mai son waka ne yana son a yage shi saboda haka ya rubuta kasida ya taho yana bin dare yana bin dare yana bin har ya zo madina har ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi ta kansa habai duk bai sami shiga ba don saboda lallai in ce shi ne dama an bayar da eh, umarni a kashe shi to saboda haka ana zama kamar irin zama haka nan kawai shi ma sai ya lallabo ba a san waye ba ya lallabo ya zo har sai da zo dab da annabi sallallahu ya yi hasan dai in a can ya fada <laughs> za a kashe shi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi to ya rasulullahi ni ne kai ne wa ne eh, wani kai ne sahabai suka shi ne shi kenan ya ce na dan zo da na dan zo da wani abu shi ne ya buɗe takarda ya karanta banar sa'adu waƙan nan banar sa'adu wa kalbil yawma matabulu mutayyim bilihalan yufu da ko mutayyamu na hawa lan yi fida makalumu ko makazumu to ah, yana yi yana yi yana yi yani dukkan irin waƙoƙi na jahiliya dama sai sun fara yi tukuna da abinda ake kira wannan waƙewa masoya duk wannan sannan kuma sai ya shiga yaban annabi sallallahu alaihi wasallama har ya kai ga inda yake cewa inna rasulullah hmm, ko kuma eh, ba wanda suka haddace ba na su adana eh? A mun sha kawowa bai tukan nan kuwa eh, eh saboda ba abin nan bane to so da da ya zo wani baiti wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wani takwabi ne wanda ya kasance zararre wanda ya kasance wato mai kaifi kaifin nasa ma wato kaifi ne irin na takwabi na indiya masalulu wato zararre to a daidai wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallama dama sanda ya fara an ce yana risawa saboda jin daɗin wannan abin da yake yi sannan kuma yana zuwa wannan beti shine sai ya tuɓo wannan jabba sa ya saka masa wanda ya kasance aka yi ta gasa wajen fansa sai halifan da ya kasance lalle mai dukiya mai ƙauna ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ninka kudin abin da wancan halifan ya saya wannan rigar ya bashi wani ma shi ma in ya samu halifan shi ma ya ninka kudi ya saya yadda aka yi ta yi kenan yadda aka yi ta yi kenan yawa za a sami ta yanzu ko istanbul abubuwan da ake ajiyewa kayayyakin tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallama to za a gane a cewa ba zagin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da umarni mm. a kamar kansa sai gashi ya yi mar kyauta da tufan da yake jikinsa me ya jawo waka da ba mawaƙi ba ne shi kenan ya shiga uku sai an kashe shi waƙa ita ce ta ceto ransa kuma hakan ya nuna mana yadda darajar waƙa take a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son waka inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son mawaki saboda haka duk abin da ka ɗauka ka baiwa mawaki ka yi koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam amma mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka ɗauka ka bashi ka yi koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallama za ka samu ladan wannan koyi kuma ka samu ladan wannan kyautar da kai saboda haka jibrilu ma ya kasance mataimaki na annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minin kai Allah ta ce wal mala'ikatu mala'iku ma gabaki daya waɗanda sun fi komai na halitta yawa a inda Allah ta'ala ke cewa wa ma alamu junuda rabbika illahu babu wanda ya san yawan rundunarka ta mala'iku sai shi shi to duk da ba ɗaya mala'iku waɗanda layi a sunan lama a marhum ya fa aluna ma yi marul dukkanin su ma in buku tuba ba za su zama mataimakan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma su zama waɗanda suke majibintan lamarinsa duk wani abu da yake bukata su yi masa duk wani abu da baya so su kare shi kuma ba za su yi masa ba zahir wato za su zama zuhara wanda suke masu taimakon sa eh, saboda in kalma ta zo da wannan ah, ma'auni na fa'il mm. to tana iya dacewa da jam'i da kuma ɗaya eh, kuma za mu ga cewa adafi ne na al'am al-khas bayan an ce mala'ika jibrilu shi ma ai mala'ika ne ko to amma aka ce wala mala'ikatu Eh, sai aka yi adafin mai yawa a kan ɗaya da ɗayan da mai yawan aka fara guda don daga ba a karshe jibiru to bai kai muhimmancin wannan ba lokacin da matan annabi sallallahu alaihi suna suka nuna wannan kishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa ci gaba eh, zama cikin bakin ciki cewa a ce kamar shi nan yanzu a ce a rika tozarta shi abin da ya yi na gida na sirri da iyali su bayyana sai na umar ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga halin da yake ciki saboda haka ya shiga wajen matan sannan ba a hana kulle ba ya shiga cikin wajen matan annabi sallallahu yana bi ɗaya ɗaya da ɗaya da ya nemi musu wa'azi bai kamata ku rika tozarta annabi sallallahu bai kamata ku rika bayyana sirrinsa ba bai kamata ku rika kaza bai kamata yana ce musu wa'azi yana bi yana bi har sai da ya zo nana zainab binti jihash sai ta ce ka ka ga umar yanzu kai ah, ah, kai ne za ka koya wa annabi wa'azi shi annabi didi ya kasa sayin yin wa'azi shi wato wa'azinsa da ya dubu mu jiwa sai sai sai naka shi to shi kenan a sarar buhu in tallakun da an yi badilu a wajen khairan minkum eh, Allah ta'ala to tun da kun ci haka ya ku kusata Allah ta'ala kwa ya sa ya sake ku annabin gabaki ɗaya ya aurar masa da da suka fi ku ya faɗa haka shine sai aya ta sauka buhu in talakunna yana daga ayoyi waɗanda sai na umar ya dace tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ayar allah ta'ala ya saukar da ƙura'ani yadda ya faɗa ba tare da ya canza ko da harafi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke da a ce a bayana akwai wanda zai kasance wanda za a rika Allah zai rika magana da shi fa Umar da Umar ubangijinsa ya kusata in ya sake su in ya sake ku an yi wa azawa wajen kairan minkul ya canza masa da wa'yansu matan wa'yanda suka fi ku musulmatin su zama musulmi wanda suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala muminatin su zama muminai waɗanda suka yi imani da Allah da imani da manzon sallallahu alaihi wasallam suka gaskata da komai da komai wanda ya zo daga Allah subhanahu wata'ala daga manzansa tatin waɗanda suka zama masu biyayya wanda ba za su yi saba mar ba in ya umarce su ba za su saba masu biyayya ga Allah da manzansa Ta ta'ibat ko masu kuma yawan tuba eh. wanda shi za su zauna dindindin ba zunubi a ta yi mina zambu kamar la zambu la hmm, wanda yake tuba daga zunubi to kamar ma da ba shi da zunubi hmm, dafin ko musulmatin mumina ni kayan tayin abi dafin hmm. ko sa'ihatin eh, masu azumi yawan azumi kaga in azumi ne kawai na farla ai ba za a faɗa kowa kowa ma yana masu yawan azumi bayan azumin farla abidatin masu yawan ibada su ma ba ibada kwaman ibada ba sun ƙara na filfili hatin ko eh, daga nan aka samu siyaha yawon bude ido sa'iha ko kuma abin da ya sa aka ce azumi sa'iha ne don saboda mai azumi da rana yana ta yawansa babu wani abu da yake kamar ya zama dan buɗe ido baya cin abinci baya komai kamar shi ma wannan siyaha ne almasihu isa an kira shi da wannan kalma almasihu wato mai siyaha ne shi don saboda kawai shi yawo yake a jeji ba da gida shi ta ce masihu kayan sayan ta yi batun abin sa'i ihati sai yi batun wa kara to kuma sannan su zama sai yi ba ah, wa'inda suka taɓa yin aure da wanda ma ba su taɓa yi ba wanda suka yi aure a mijinsu ya ke su da wa'inda kuma suka zama 'yan mata duk sauran siffofin gaba ɗaya guda shidan nan allah ta'ala yana iya gamawa ɗaya mace ɗaya Ah, amma babu yadda za a yi mace a lokaci ɗaya ta zama budurwa ta zama mazaura to saboda haka ne ya kawo sai batin wa abu ka amma duk sauran ai ba wa a tsakani tun kanin da duk ba wa tsakani amma ce sai batin wa abu kara eh, don so sai ba daban take abu kara daban take to kuma duk Allah subhanahu wa wata ala ya hada mata wani abu ne wanda kasance hatta a duniya da ma lahira ɗin kamar yadda za mu samu akwai mata guda biyu da allah ta'ala ya ambata a ƙarshe matansa na lahira kenan ɗaya ba bazawara ce matar fir'auna ɗaya kuma budurwa ce uwar annabi isa alayhi duk an faɗa cikin wannan sura dukan su matansa ne na aljanna to saboda haka wannan canza mata da zai wai ba wai sai aljanna ba a duniya da lahira ne a gabaki daya wannan shine littafin ran nan wanda muka faɗa ina fatan ana bin littafi wanda sheikh ibrahim yas ya wallafa wanda ya kasance sabili salam bi ibi ka'il ko fi ne ko eh, bi ne bi ka'il fi ka'il sabili salam bi ka'il maka eh, idan mutane ba su manta ba mun yi maganar fatawar da sheikh ibrahim inyas ya bayar ga malaman duniya gaba daya a sanda ake yin taro irin na rabida an ce taron rabida ba wai mutanen makka ba ne kai ba wai malaman makka ba ne eh, dukkanin malamai na duniya ne gaba daya eh, dukkanin musulmi ne na duniya gaba daya su ne suke yi waɗanda suke masana suke irin wannan taro to a cikin irin wannan taron ne wato ya ba da wannan fatawa cewa kar a cire mukamin ibrahim su kuma dukkaninsu suka yadda a cire aka zo za a cire aka ga masifa za a jawo wa kai ba a san iyakacinta ba za ta tsaya iya makan ne ko za ta ta hada da duniya saboda wa'annan duwatsun kila dukkanin duwatsun duniya ma sayoyinsu sun damfara da wa'annan duwatsun shi kuma mukamin ibrahim a kafa iki a tare da su saboda haka idan ya rushe kila duk duwatsun ma da suke a kasar za su rubuce wannan ya rubuce saboda rugujewar wannan wannan ya rushe saboda rushewar wancan to to da haka dole aka bar wannan aka ɗauki wannan fata wanda gashi ta zama littafi ana karanta duk duniya ma an sani kenan ba sai a nan ba ba sai kuma kawai ɗan faira ne suka sani ba so daga wannan aiki ne wanda yawa musulmi ga baki ɗaya ba sai lalle 'yan ɗarikar tijjaniya ba ko kuma 'yan ɗarikar faira ba muna fata allah ya ƙara masa faira